كان أمليه بماذلي <laughs> وولي يستبهام أو حرف نداء أو نبيا أو جاسفة أو مزندا to ilmu fa'ilin sunan fa'ili ka fi'ilihi kamar fi'ili ne shi ka amal ga aiki amma fa in kana in ya zan bi ma'azilin da gehe amulihi da kamali ne in ya tuku daga zama mali in an ka ce wanga mai yin abuna to mai yi ne na jiya ko mai yi ne yau ko mai yi ne gobe to in yau zai yi shi ko gobe to nan shi ka aikin fi'ili amma in tun jiya ya yi shi to bai aikin fi'ili ne don ya san da ma'anan mali sai in shina da alif dalam don shina ta hicen zai faɗi fa in ya kun silata alfa hilmu wa gairi hi ihmaluhu qadartu isti'maluhu ai kada sai ka qadrutuli an yarda da shi in ya yakun in zan silata al kina sare da al wato al din ya take nan shi ismul fa'il din zan silata to fahilmu li wa gairihi imaluhu qadartu da mali da wani ne na an yarda a aikata sai in yana da alif da lam amma in bai da alif da lam shina aiki da ma'ana hali shina aiki in shina da ma'ana istiqbali amma bai aiki in shina da ma'ana ya ce la ya halu ismul fa'ili sunan fa'ili ba zai yohinta min an ya kuna makarunan bi al ko dai shi zan an goya shi da alif da lam aw mujarradan ko ya zan wanda an ka tube daga al dole dai ɗayan biyu ne to fa in kana mujarradan in ya zan wanda an ka tube dai da alif da lam amila zai yi aiki amala irin aikin fi’ili fi'ili ne minan rab'i wan nazb na rab'a da nazba in kana mustaqbilan aw halan in ya zan mustaqabilina inda an ka ma au halan ko yanzu halin da ake ciki na hau kamar ka ce haza laribun zaida wanga mai bugun na to kamar ka ce ya laribun zaida lana au augadan amma fa in yanzu na ko gobe banda in jira wa inna ma amila li alal fi'il allazi huwa bi ma'anahu yayi aiki ne gudana ta a kan fi'ilin da shike da ma'ana ta yi wa huwal shi ne mulari'u wa ma'ana jiryanihi alaihi ma'anar gudana ta yi akan mulari'i annahu muwafiqun lahu fil harakat ya dace da siga wa sunna wa sakanat da kuma sukuni li muwafaqati don dace laribu da yalaribu kun gane inda ya kama shi yalaribu mi a farko ne harakatu muka magana da sakanatu ba mu magana huruhu ba ai ba a ce ya yi daidai da shi fil huruhi ba ce an kai fil harakati wa sakanatu fataha a farkon ya laribu to laribu ha shi ba fataha ce to me ka bi ma fataha ya laribu mun ce ma ba harufa aka magana ba sukuni to fataha laribu ha ita ma ni karanta to sukunin laribu mi ka to sukunin yallare gumi kabile to kisirar ta ta yallare gumi kabinta lamma to ta laribu ha to shi na hankace ya yi kama da shi harakati wasu sakanati da wasulla da ɗauri inda a ɗauri ga wanga konan ɗauri na inda an wasali ga wanga konan wasali na inda yake sama ga wanga sama ma sama na inda yake kasa ga wanga nan ma galibu abinda akwai fatahun fasukunun sun makasar to ko ga galibu haka Wahuwa huwa mushabbihun lil fi'l huwa bi ma'anahu shi yanda yake kama da fi'ilin da shike da ma'ana taina labzan wa ma'ana da labzi da ma'ana sun yi kama fa in kana bi ma'anar mali amma in ya zan da ma'anar mali ba lam ya amal ba zai yi aiki ba li adami ne don rashin gudana ta alal fi'ili akan fi'ili allazi huwa bi ma'anahu in laribu ya da ma'anar laraba sun yi kama tun daga laraba shi na sun kaje ruruka ga laribu ko ga sukuni ga kisira ga rab'a duk babu tana to don haka abu ya aiki domin ma'anan ɗaya kama da shi lalabzan da ya kama da shi ga lalbi fala ta kulu ba ka ce a haza laribun zaidan amsi tun da tun jiya na ya zan mali bal ya ji ila ilafatu raba shi a waje ba sai ka ce laribu zaidi afsi don haka aka kira a duka baligun amra ana cewa inna allaha baligun amra kuma ana cewa inna allaha baligu amri saboda yana da ma'anan mali yana da ma'anan mulari in an ka dauke da ma'anan mali sai a raba inna allaha baligu amri Allah ya ida lamari ko baligun amra mai isa yana nan gaba bi ma'anan mali wal istiqbali fata kulu sai ka ce za laribu zaidin amsi wa a jazar kisa'i amma mallan kisa'i ya halatta imalahu aikatar da shi ko da haka din ko da shi na da ma'anar mali amma shi ɗaya race ya ce waje alamin an ka tambami a hujja ta sai ya sanya daga ciki ya ce kawul ala cewa Allah wa su basidun zira'ai bil wasila amma ai shi zira ai ai tazniya na tazniya da nazba ta da jarrata duk da ya akai wasu na sai nan sainan nasbata ba ta ba tun da musanna bil yayi akai mai jarran wa nazba waɗanda sun ka ce ba a yi sai sun ka ɗauki yannan ta ta yanzu ilafa an kai sai dai kuma tanwinin ba su shi ya nuna babu ilaha sai an karanta ba su zira'ai ba da tanwini ba wato ita ya bata dalili sai dai tanwinin nan zai dalili ko rashin yi ne shi na ce fa zira'ihi zira'ihi mansubun wanda an kana zubanta na bi basidin wa kuwa malin gashi ko mali ne wa hu gairuhu amma wani ne ya fitar da shi ala annahu bisa ga cewa shi hikayatu halin maliya akan hikaya hali na mali wai na hankali <laughs> ba nan an ka tsaya ba akwai sauran shekara guda kuma akwai sauran lokaci wawal istibhama to ai gwamma a faɗa ma abin da ka sa shi wanga aiki hmm. ya bi istibhami au harfa da ko harhin kira au nabiyan ko korewa au su fatan ko yazzan sifa au muznadan ko wanda an ka jingina hmm. in an ce wanda an ka jingina wato yazzan labari don kun san mubtada shi an muznad ilaihi labari shi an muznad to abin da ka sa shi aiki shi zan ya bi istibhami ko ya bi harfin nidai ko ya bi nabi ko kuma shi zan sifa ko labari a share bi hazal baiti ya yi nuni da wannan baiti ila anna izmal fa'il zuwa ga cewa shi sunan fa'ili ila ya amalu bai aiki illa yi ta tamada sai in ya dogara ala shay'in akan wani abu kabla hu gabanin sa bi an ya qa'a ya abku ba adal istibhami bayan tambaya na hawa ala ribu zaidun amran ala ribun zaidun amran kaga yayi raba yayi nazba yayi aikin fi'ili kamar kace ya laribu zaidun amran ya rabanci zaidu akan cewa fa'ili ne na ya nazbanci amru akan cewa mafuli na nashi don haka tun can farko yace amila amala fi'ilihi min ar-rabi wan nazi to nan bisa ga mi ya dogara bisa ga istibhani ko kuma harshen daji kamar ya dali an jabalan ko kuma nabi kamar ma laribun zaidun amran au ya kauna atan ko ya afkushi na sifa kamar marattu bi rajulin laribin zaidan na shi ga wani mutum mai bugun zaidu au halan ko shi zama hali kamar ja a zaidun zaidu ya zo rake ban farsa ina wanda an yin doki wa yashmilu hazaini qawluhu qawluhu cewa ta auja ko ya zo sifatan sifa milu ya hade hazaini wadanga da sifa da hali don ko hali ai sifa wa qawluhu cewa ta yi au muzladan ko shina wanda ka jingina ma'anahu ma'ana ta yi an annahu ya amalu shina aiki ya za wa qa'in ya akku habaran shina labari shi an muzlad wa haza shi ko wannan yashmilu ya game habaran mubtada labarin mubtada da nasihin mubtada nasihin mubtada abubuwa uku na inna da yan uwanta kana da yan uwanta zanna da yan uwanta to in ya zan labarin da ko ya zan labarin inna ko labarin kana ko labarin zanna to duk shi na wani aiki na hau kamar ka ce zaidun laribun amran yanzu laribu labarin zaidu na aiki tun da yanzu muslim ko habarin nasi wato labarin nasihi wanda ka shahe mubtada ko maf'uli ne ga zanna kenan kamar ka ce kana zaidun lariban amran yanzu lariban ɗin ga ismul fa'ili habar kana kana ko nasihun na da hukumar mubtada to amma ya yi aiki ko ko inna zaidan laribun amran yanzu laribu habar inna inna ko nasihatin ne da hukumar mubtada amma kuma ya yi aiki don haka cewa in yi zan muznadu wato ya game da hizan labarin mubtada da hizan labarin inna da hizan labarin kana da maqulin zanna duk ɗaya shi na ce wazanantu zaidan lariban amran ko a alamtu zaidan amran lariban bakaran in an bai ajiya na zuwa ga makuli